'yar kanin mahaifiyata ne wanda mahaifinta ya rasu tun tana karama a hannun mahaifiyata ta girma har zuwa wannan lokaci to amma waye ya so ya haɗa ku da ita mahaifiyata ce ta zo min da maganar amar dama wata shawara ne nake son mu tattauna da kai watakila sai kaga an samu mafita in babu matsala me zai hana ka neman amincewar soyayyar 'yar uwarka sai ka ga Allah ya sa kun daidaita tsakaninku mama ita ce ta faɗa miki ko ko dai ke ce kika ga hakan ya dace ko ɗaya na gane kamar idan aka yi hakan sai ka ga an ƙarfafa zumunci kuma ina yawan ganin alamun kamar tana son ka kuma sannan za ta fi samun kula in har ya zaman ta kai ne ka aure ta mama wannan wannan ba shawara ba ce gaskiya ina gani kamar a ba ta damar ta ta kawo wanda take so kuma ko da ma a ce tana so ne gaskiya ba zan iya aurenta ba saboda a yanzu haka akwai da nake so kuma mun gama daidaita tsakaninmu da ita ni na ɗauki nurata kawai a matsayin wadda muka fito ciki ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya ma'ana ƙanwa kenan to shi kenan Allah ya zaɓa mafi alheri tun daga lokacin babu wanda ya karata daga magana sakamakon cewa da na ina da wadda nake so kuma bayan ni da mahaifiyata babu wanda ya san magana har kanwatawa ba ta da labarin yadda muka yi ya mai girma mai shari'a iya tambayoyin da zan yi masa kenan amma ina roƙon wannan kotu da ta shigo min da babu asali, da akwai tambayoyin da nake so ne mata a a shigo da babu asali. Ah, mama, ko za ki iya mana bayanin dalilin da yasa kike son hada auren Nuratu da Ammar? Saboda ba ta da kowa sai mu a matsayinta na mareniya. Kuma sai na fahimci za ta fi samun kulawa a wurin shi fiye da duk inda za a kai ta aure. To amma baki yi tunanin shi zai iya kin santa ko ita za ta iya kin sansa ba? Shi dai ya nuna min yana da wacce yake so. Ban yi tsamanin samun matsala daga wajenta ba, saboda na ga alamun tana sansa. alama kika gani ko kuwa dai tabbatarwa kika kai. alama dai na gani zai iya kasancewa ba son aure take masa ba ƙauna ce dai ta yan uwantaka tunda dai su ɗaya shikenan na gode iya tambayoyin da zan iya mata kenan ya mai girma mai shari'a alakar da ke tsakaninki da ammar yayana ne bayan wannan alakar fa babu kina nufin ba soyayya tsakanin ku da shi a'a dan wana ne namiji dan haka ba za a iya rasa soyayya ba <laughs> malama Nura, na san da wannan soyayya amma ba ita nake nufi ba soyayya ta aure nake nufi malama nuratu ke kotu take saurari ba kya yi masa irin soyayya da idan aure ya tashi zaki aurasa? tabbas ina son sa kafin na sauya ra'ayina da na gane cewa baya so na kuma zai iya aure na ba ya ka kika san baya son wani ne ya gaya miki ko kuma dai shi ne ya gaya miki da kansa da kunni na na ji ina gani kamar a bata damar ta fita wani take so kuma ko da ma a ce tana so gaskiya ba zan iya auren ta ba saboda a yanzu haka akwai wanda nake so kuma mun gama daidaita tsakanin da ita ina ɗauki ta kawai a matsayin wadda muka fito ciki da uwa ɗaya da ma'ana kanwa daga wannan lokacin na cire yaya ammar a cikin zuciyata tunda na san cewa ba zan same shi ba kuma babu wanda ya san hakan tun daga wannan lokacin a malama nuratu daga lokacin da aka fara soyayya tsakanin ammar da marigayiyar kariya kun haɗu da ita ya fi kuma menene dalili menene musabbabin haɗin kai mun haɗu da ita aƙalla so uku na farko shine ran da ta zo ta gaishe da umma umma sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa ina yini wa gajiya lafiya kalau ya mutan gida to umma ka sanar da na gode to umma ga ta nan dai ban sani ba dai ko ta yi ita ce wadda nake ta baku labarin cewa ta makale min dinnan yau kuma ita ta makale ba duk sun ba ta kake akan sadiya sadiya ki ne muke neman sa wasu rabin shi kake bishi akan abin da ba mu kan mun riga mun san kuma shi kansa ya san cewa shi makale a yau kuma nurati ne zaki kwaye wa baya ai ba mu kuma ba da baya ne amma har da ke to shi kenan ku ajiye makamin ni ma na ajiye na yadda yau an fi ƙarfi na shi kenan zaune a yi kuka biyu in albarka. cause I'm sai kin ga kima karki damu ki sa rana kamar yadda na je gidan ku kima ki ga mu tuma muna ta karki damu na miki alƙawarin insha Allah zan zo insha Allah zan zo to kenan Allah ya yi amin waje ta bayan ku rabu da alƙawarin zaki shin kin je din kwarai kuwa na je har mun dau lokacin mai tsawo muna hira da ita har ma da zantaro ta samu kyaututtuka da karrama daga gurinta. Saka da alkhairi a da Allah ya da a gaishe man da ita. a'a ke ma ke san in umma ta dawo gidan nan ta samu kin so ki zauna ki jira ta ba ta ji daɗi ba don kuma ba san gaya mata ba sai dai in kina so ku gaisa to ki zauna ki jira ta kin san Allah wallahi aiki ne da ni da yawa a gida kun kuma san yin bar umma ita ta wannan aiki amma na ta alƙawari zan ware lokaci na musamman in je mu zauna mu daɗe muna to shi ke Allah ya nuna mana amin amin to na gode ki gaishe da su umma za su ji sai amin amma daga wannan lokacin kun sake haɗuwa da ita kafin ko kuma har zuwa lokacin da suka aure da amma a'a Ku me yasa hakan nan ta yi ƙoƙarin mu haɗu da ita so ni ma sakamakon ina ɗan wasu abubuwa na ba dai mu haɗu da ita ba a takaice sai ranar dina to daga ranar dina? sai kuma ranar da aka kai amarya sakamakon ƙawayenta ba su kai ga fita ba kamar su ta ango an sha ƙanshi. cin da ango su gaya miki ta. abin sai da shiri. Shiri Kuma ba ka ne ba. Kamar su ta ango ne daɗin da ni. A'a, kamar su an sha ƙanshi. da sannun ku fa na ga dare ya fara yi kuma har yanzu ba wanda ya zo ko kuma gashi kun zo kun zazzauna ba daɗewa ba an zai zuwa ya ga amaryarsa ku tashi ku tashi ku tafi kuma Allah ya zuwa aka aka tafi da ke ne ko koyaya wanda nake jira na kira shi ya fi so a irga bai ɗaga waya ba hakan nan sai da na haƙura ya yi ya zo da abokanansa kawai sai muka zubar ka muka tafi idan dai na fuskanci kina so ki ce min tare kuka fita kenan da su ƙawayen marigayya eh tare muka fita ya mai girma mai shari'a ina roƙon kotu da ta bani dama na gayyato wasu daga cikin ƙawayen sadiya da suka je tare a shigo da ƙawayensu a biya tijjani idan suna kusa. muna so ku bayyana wa kotu sunayenku da kuma alaƙa ku da marigayya. suna na kalmar isiyaku ina ɗaya daga cikin ƙawayen sadiya tijjani kuma ina ɗaya daga cikin ƙawayen da suka bukata ɗakin ta a rana. suna na nabi na zanna ni kawar sadiya Tijjani da ya sunana zaliha rabi'u ni ma kawa ce kuma ni ma da ni aka kai ta ɗakin nan a lokacin da za ku tafi gida na san kun ga wannan a cikin ɗakin ko kawai ko mun ganta don na ma da bikin ta gaba mu sai na ga ta tsaya mu kuma sai muka fita kina so ki ce min ba tare kuka fita ba kenan gaskiya ba tare muka fita ba gaskiya sai dai idan ba muka fita ki biyo bayan mu ai ba tare ma muka fita ba domin har gomanta muka yi a farfadiyar gida ƙawata ita kuma wannan ƙoriyar yin da dole ke daga ina na ga tun ɗansu wani kurkusa da ke ai ke ma kya faɗa tun ɗazu da aka kawo amarya take ta fama rawar kai <laughs> to me take har yanzu ko a nan dai za ta kwana ne na ke ban zaɓen war ango ce fa ko da na dai ai wankan na ce yayi yawa Shikenan, mun gode, za ku iya koma. malama ne rufe kika ce min tare kuka tafi yanzu kuma ga uku daga cikinsu sun ce min ba tare kuka tafi ba eh mantuwa ne ne da ke an kira ni a waya sai na tafi falo na ji na amsa wayar wannan shine ya jawo jinkiri har suka riga na fita shine daga baya kenan bayan sun fita ke ma kika zo kika fita yani girma mai shari'a ina son kotu ta gayyato min bala mai gadin gidan amma idan bala ya ji ya gabatar da kanshi a garin kotu malam bala a lokacin da ƙawayen murgayiyar sadiya suka zo fita daga gidan kai kana ina ina bakin kofa wurin gate asali ma kafin su fita sai da muka yi magana ‘yan mata a dangare, a ran fito za ta bi? Gaskiya ne, ango ya zo ku yanzu dole a bashi ya huta da kujiba kujiba. To Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka muku da alheri. Gaskiya ne, kuma Allah ya nuna mana ranar da za a yi naku. Allah ya kai ku lafiya, Allah ya kai ku lafiya. Rayuwa kuke kenan. To Allah ya sa harfa mana asiri. Ranka mm. Asabar, an tafi, Allah ji kan maza. kan ba yi kama duniya. Allah mu cika da da imani. Bayan ka rufe kofar kuma ina ka je? ba inda na je wurin zamana na koma na zauna ah, malam bala tun da ka da gurinka ka zauna akwai wani wanda kaga ya zo ya wuce ko kuma ka ji wani motsi wanda ba ka yarda da shi ba gaskiya babu wanda ya wuce kuma ban ji alamun wani motsi ba babu wani motsi da na ji wanda zai nuna alamun rashin yadda. na gode malam bala za ka yi fita na gode ya mai girma mai shari'a ina roƙon wannan kotu da ta bani dama na ƙara sawa nura su tambayoyi na da nasara kotu ta baka dama kin ce kin fita ga shi kuma mai gadi ya tabbatar mana da cewa bai ganki ba magana wa za mu ɗaukar ki to ni dai na san na fita ko da ya gani ko bai gani ba shikenan malama nuratu wani ne sanar da ke rasuwar Sadiya wanda har kika sanar da mahaifiyarku tun kafin shi kansa amma ɗin ya faɗa wa kowa? Tambayar ki nake yi kuma ke kotu take saurari. Saboda ni ce na kashe ta. kashe ta da kaina kuma da hannuna ya mai shari'a ƙarya take yi ta faɗa haka ne kawai don ta kare ni ni na kashe matata da hannuna ƙarya kike ba gaskiya ba ne ya mai shari'a wallahi ba gaskiya bane abin da ya faɗa ba haka bane na rantse da girman Allah ne na kashe ta ni na kashe ta kiwa kotu bayanin yadda al'amarin ya kasance tun daga lokacin da na ji cewa ya yi ammar ba ni zai aura ba na shiga cikin damuwa matuƙa musamman ma ranar da sadiya ta fara kawo ziyara gidanmu amma na yi ƙoƙarin ɓoye halin da na nake ciki saboda ba na so a gane abin da yake damuna. tabbas na shiga damuwa don na kasa kontrolin ɗin kaina hakan ya haddasa min matsala faruwa babu wanda ya gane halin da nake ciki kawai ba zato ba tsammani umma ta tambaye ni me yake damuwa amma na sani na kyale fili saboda na san akwai abin da zan fahimta a ciki amma hakan ya faskara nura ne ke damun ki kuma ba wani abu da yake damun kawai dai dole akwai abin da ke damun ki nuratu kada ki fara min ƙarya wanda a baya ba ki yi nuratu ki kasance mai ɓoye min wani abu ba ki da kowa da ya cancanci ya san matsalar ki kuma ya miki maganin ta face ni din nan haka ne amma ba ni da wata damuwa idan kika tursa Sani sai dai in faɗa miki ƙarya na gaya miki babu wani abu da yake damuwa to shi kar ki da miki kwantar da hankalin bari in je in ɗaura aljana zan yi sallah ba komai kar ki da akwai abin da ke damu wannan yarinya akwai abin da ke damu kai dole ma tana da damuwa ni na san kawai mu rasa ɗaya ne ba za ki gaya min ba ne amma na san akwai damuwa akwai damuwa yanzu kenan har an fara fahimtar ta. har umma ta gane abin da yake damuna tuna wannan lokaci na ɗaukar wa kaina alƙawarin canza duk yadda za a gane ina cikin damuwa duk da na san ƙarfin hali nake yi amma na daure ta yadda ba za a taɓa gane halin da nake ciki ba har izuwa ranar da aka ɗaurawa yaya amma aure da sadiya a ranar ne na ɗaukar wa kaina alƙawarin kawo ƙarshen matsalata da kaina duk da wani sashi na zuciyata tana ana hana na aikata haka amma ina na yi nisa akan cikar burina akan abin da nake so na aikata shirya mai kira na zuwa cikin ɗaki. Eh wallahi ina ga al'umma tun ta kan haɗa ana ta hada hadar zuwa ɗaukan amarya. Kaina na ciwo shi sa ban fita ba. Eh gajiya ne. Kuma haka ne wallahi. Bari ma mun ce kawai. To shi ke Allah ya tsare. Allah ya tsare sai kin dawo. Allah ya tsare. Allah ya da ke lafiya. ƙwaƙwalwata ta toshe da naga har masu sayan baki sun zo ba tare da na aikata abin da nake so na aikata ba tabbas haka ne ba tare muka fita da ƙawayen sadiya ba ina ƙoƙarin fita na amfani da wannan damar wurin ɓoyewa a cikin labulen ɗakin na samu damar aikata abin da so na aikata ne bayan ya yi amai ya shiga ban ɗaki. Allah ya ni'imta da mafi darajar ni'imominsa ya haska ƙaddarar mu mun kasance a ƙarƙashin hukuma ɗaya zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina zan bauta maka duk rintsi wuya ko da ta hanyar hakan zan rasa raina. na gode da wannan ƙudurin taki amma yanzu abin da yake da mu ba shi ba abin da ya kamata mu yanzu shine mu je mu alwala mu zo mu sallah raka'a biyu kacal mu yi wa Allah godiya da wannan cika mana buri da yayi da kuma ni'imar da ya mana ta mallakar juna a matsayin mata da miji dole sai da safe saboda na san babu ta yadda za a yi fita ba tare da bala mai gadi ya ganni ba bayan da na koma gida ban yi tunanin fara faɗar mutuwar daga bakina zai haifar da matsala ba sanar da cewa kina so na ba na ƙi yarda da soyayyen ki ne ba don komai ba bisa ga hujjoji da shaidun da kotu ta tanada a gabanta wanda ya gabata a gabanta a lokacin da ake wannan shari'a da haka kotu ta gamsu ta wadatu da cewa amma ba shi da laifi kuma kotu ta ba da umarnin a saki shi cikin gaggawa ba tare da wani sharaɗi ba la'akari da shaidu da ikirarin da nura ta yi da kanta a ɗakin shari'a ya nuna cewa nura ta ta aikata laifin da ake zarginta a kan shi wanda hakan ya saba ma dokan ƙasa da na shari'a hukunci Da ga laifin da ta aikata kotu ta yanke ma nura ta hukuncin kisa ta hanyar rataya. albishirinku ƙwari ko ja to ni shudi nake so ku dai saurare ni nan kuna da gani abin da nake a wayata manhaja ta md films na sauke domin shaƙe kwarkwatocin idanuna wato singin singin fina-finan hausa ne a ciki da yawa ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i amma akwai na barkwanci ta bari ma ka ga Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata. Kai amma fa ba magana. Ah, ai kun ne na fina-finai da wakokin Hausa Ko Kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba mace kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta nan dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu daga Google Play Store. Kuma ku tafa min. na san cewa ban cancanci lafiya daga gare ki ba amma dan Allah ina so ki yafe ni dan na riga na san cewa hawa ta ƙare na yafe miki ki duka mun yafe miki